bidiyon Allah ya sani ban yi shi bane don tada mutane hankali ban yi shi bane don wani abu kawai dai abin da yake zuciya ta na amayo da shi lokacin saboda gani nake kamar mu hudu muka sha sauran ban san me zai faru da su ba saboda lokacin aka mun waya aka ce mu an dauki yan Tanzania gwamnati ta dauke su yan Malawi mun gansu a bakin boda kowa sai yan Najeriya ne kawai suke nan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a ya muke ni sunana Fauziya Idris Safiyo ni ai asalin garin kano ce an haife ni a garin kano so na ni likitan haƙori ce ban daɗe da gama makarantar haƙori ba na yi jami'a afirkiya international university of africa a ƙasar sudan na gama ina digiri ɗin dentistry kenan dental surgery to ni da yake na yi kusan makarantu uku um, ba zan manta ba 20 i think 2015 na yi na fara northwest university na fara computer science na yi shekara daya amma tun da ambition ina ina son dentistry ne sosai ina son harkan haƙori in maman mu tana da ciwon haƙori ina kai ta asibiti abin yana birge ni so ina ta faɗa wa babana ina son haƙori da sauransu daga baya sai yayana wannan wanda ya fita yanzu yana ƙasar suna yana yin engineering sai babana yana mun process in je can da na je can sai suka bani nursing so na yi nursing shekara daya kusan na yi asarar shekara biyu daga baya sai na samu dentistry din sai na jona alhamdulillah yanzu bayan shekara shida na gama to kamar yadda na ce muku ni kun ga na gama makaranta har na fara haɗa kaya na na yi shirin tafiya on 19 har na siya ticket ina actually on 19 ya kamata in zo Kano ya kamata in yi sallan idin karama ma a Kano so on 15 an yi azumi mun yi iftar mun yi sahur actually mun kwanta da safe ma ina da plans din kanwata ta hada iftar mun gama siyo kayan abinci da sauransu wajen karfe tara kawai sai na ji harbi actually karfe takwas na ji harbi ina bacci na saci mafarki ne sai na koma bacci sai na ji kanwata tana ce min fafa da yake fafa take ce min fafa kwanta a ƙasa kwanta a ƙasa harbi ake harbi sosai fa muka kwanta a ƙasa daga dai muka ga abin ba zai yi ba da yake tare muke da yayin muka je muka tashe su daga bacci garin dai duk haka in aka yi harbi da yake like barak din sojojin aka tsallaka da gidanmu haka yake in aka yi harbin nan sai ka ji kamar gidanku zai jijjigawa yake muka je muka kwakwanta a ɗakin da ya fi like ya fi ciki muka kwakwanta mun zaci abin zai kare ha rana ɗaya rana biyu rana uku wani irin jirgi ne yake biyuwa ta sama yana bubullo abubuwa abin da ya ki ya kare to ka gani har aka yi on 15 on 16 on 17 on 18 on 19 <laughs> ranar da ya kamata in taho aka ce ai an yi an rusa airport an kona airport gari biya har jiki aka fara ɗauke wuta babu abinci ba ruwa ba a fita to shine ran da na fara yin bidiyo dina na tiktok ina tunanin wasu sun ganshi ba na kuka ba <laughs> akwai wani bidiyo ɗina nake mutane bayani abin da ya faru and stuff ni zan hau jirgi zan tafi amma babu airport babu sauransu to mun tunanin irin abin zai zama irin sati ɗaya ya wuce saboda sudanai suna da matsalan like um, sun yi wani protest suna yawan yin protest in aka yi za a ɗan yi sati ɗaya sai kuma ya dawo normal mun zaci irin abin haka ne daga baya muka je asibiti in mutum ba shi da lafiya ya ce maka babu asibiti hanya an fara saka curfew an daina fita sahur in zaka yi kana jin karar bindigu kara kara sosai ban taba jin karar bindiga a rayuwata ba in ana kara na jikin ka yake yi abin ya dai ya hargitse gaba daya to lokacin kanwata ita kuma bata jin daɗi da akwai matar yayana ita kuma tana da juna biyu kuma ta kusa ta haihu sai muka kira babanmu sai ya ce mana ba zai yi ba ba muna da marasa lafiya kuma gari babu asibiti kawai mu yi gudun hijira haka muka yi ba zan manta ba alhamdulillah Allah komai zai wuce <laughs> akwai ranar i think on on 19 ne ko on 20th karfe ukun dare mun tashi sahur mun tashi sallan dare ana goman goman karshe muka fasa tafiya masallaci muka ɗauko jakanmu hand luggage ne ma like kowa ya sa kai kaya uku kayan da za ka yi amfani da su kawai a hargitsa fa muka tashi muka fara haɗa kaya ni laptop ina da komai ina yanzu yana kartum wannan akwatin da ka ɗauko guda ɗaya ita ce kawai taka muka shirya muka tafi um, tashan mota za mu tafi wani gari ana ce mai gadare a hanya mun ga sudanai da yawa suna fitowa babu motoci fa sun ɗauko kaya a kansu suna gudun hijira in ce to 'yan sudan suna barin sudan balanta mu ka san da 'yan sudan suke son garin su in sun ba abin sun taho mu zauna ni ne muka zo mu tasha muka zauna motoci suna ta tashi sai karfe tara muka fara muka ɗau wata mota daga milal bari muka tafi wani gari ana ce mai gadari mun yi awa bakwai haka a hanya da muka zo sai aka ce mana ai za mu iya zuwa bakin bodin habasha ethiopia ba ta na za mu fita da plan mu a ranar wai in mun je habasha za mu iya samun hotel washe gari mu hau jirgi mu taho kano da muka je bodin sunan bodin gallabat wajen karfe 11 dare goma zuwa 11 dare sai aka ce mana ai bodin alfeke ana gobe sallah a nan dai ana gobe sallah mutane suna shirin sallah ana ta lalle ana ta kitso mu muna gudun hijira muka je mu sai a nan muka kwana washe gari da safe muka je boda suka ce ai su ba za su ban mu wuce ba ba mu da visa da sauransu mu ci yaƙi ake kowa in ya zo kawai a bashi ya wuce tunda ba zama za mu yi a Ethiopia ba aka ƙara ce mana sai mun koma ga Gadarif wannan gidan eh, wannan garin na farko hanyar nan gaskiya mai asma ba zai iya binta ba ni ba ma taɓa tafiya mai wahala ba awa biyar ne amma ba titi ba ne ba wani irin ƙasa ne wani irin daji ne like ƙura duk dai kuma da mai ciki a cikin mu in aka gwajaf ɗin nan ni kaina da nake lafiya kallo sai na ji hanjin ciki na kamar zai fito sai in kalle ta in ce ikon Allah wallahi ta yi kokari sosai da sosai muka kamo hanya muka dawo garin farko ga dare muka je wani consulate consuliya da Hausa ba muka je mu muna so su ba mu visa sai suka ce mana ai ba sa ba wa Nigerians 'yan Nigeria visa sai dai 'yan Sudan to daga nan muka je muna neman hotel muka nemi hotel sama da ƙasa muka rasa saboda an cika garin sai muka kira baban ma a Nigeria su ya haɗa mu da sarkin Hausawa shi sarkin hausa ya kira sarkin hausa ga darif ya kira mu muka je gidan shi masha Allah aka bamu apartment ma guda ɗaya daban aka kama abinci aka bamu da kasan ƴaƴan shi wallahi was very very nice Allah ya saka mai da alkhairi sarkin hausa ga darif ya mana kokari um, Harun Alkhasunan shi mai martaba harun anka <laughs> to mun yi zauna a gidan shi I think kwana biyu muka yi kwana hudu kenan da tawwamma ba kwana biyu muka a gidan shi ya ƙara mu ya kai mu consulate ya dai dan yi ciku shi ya yi wa gwamnan garin magana ina tunanin kafa wanda suka biyo hanyar ethiopia mu mu hudu kawai aka yi wa visa takarda visa takarda saboda mini trying din visa electronic visa e-visa kenan mun biya 80 dollars har yau bai fito ba har yanzu zancen da nake muku bai fito ba daga baya nan muka zo muka karin wannan visa 80 dollars din ba mu bakwai muka taho bakin border su biyu um, su uku ɗaya passport din shi ya yana immigration office so shi banda shi aka visa ɗaya shi kuma passport ɗin shi ya kusa 6 months haka zai expire so in passport ɗinka ya kusa expire ba su maka visa last last dai mu hudu suka yi da ni da yayana da kanwata da matar yayana muka ƙara kamo hanya muka taho ga labar bakin Boda. to washe gari dare yayi sai sai washe gari kwana na biyar kenan kwana na biyar bakin boda kai ɗaya daga cikin abin da ya bani tsoro na gane fa baka da ƙasar da ta wuce ƙasar ka wallahi ina son Najeriya sosai da sosai ba za ka san kana son ƙasar ka ba sai ka je ƙasar waje sai ka je Sudan ne fa nan da nan ne ka san Sudan yadda suke son ƙasar su amma ban tabbatar ina son ƙasa ta ina so in dawo gida ba a hanyar da zamu dawo da daddare motar mu ta tsaya bosses suna ta wucewa sai driver mu ya tsaya mana da motan wasu 'yan Turkey 'yan Turkiya ba mutanen nan na faɗa muku ya mai ciki a cikin mu da mara lafiya wallahi tallahi motan nan maza ne a cikinta suka isa ba mu gurin zama wallahi tallahi a ƙasan mota muka zauna a ƙasa dandare ƙasa luxurious ce katuwa a ƙasa muka zauna da mai ciki suna ganin mu yayana a gabana sun taka shi sun wuce kawai dan kan mu zauna kusa irin abin da ake cewa racism din nan wai mun shigo musu mota su karasa da mu tsakiyar dare ne kuma in mu hawo na na ba da zani kuka ne kawai bu we are trying to be strong amma wannan shine abin da ya fi bata min rai abin da ya fi like shine worst challenge din da muka yi facing a hanyar nan an taka mu mun zauna kan kujera kawai saboda kawai an tsane mu mu baƙaƙe ne su farare ne haka muka ƙara su like gallabat bakin bodan habasha kenan har wajen i think wajen karfe 11-12 dare to daga nan su kuma ƙawaye na a kartu da na basu suna ta kira na a waya wata yarinya ba zan manta ba ranar ta kira da daddare take ce min friend ɗinta ba ta da lafiya gashi yau kwana biyu su ci abinci ba abinci da kuɗinsu sun je shago su siya abinci babu abinci like kuma mun taho gashi is not safe an an hanyar bata da kyau yanzu ba kowa bane zai samu ya taho jiya da dare wajen karfe uku an fara ɗauke network kusan me wannan yake nufi aka ɗauke network gaba daya ko an zo dauka ma ba za a same mu kafin nan yauwa kafin nan da safe lokacin muna gadarif eh, a gidan wannan mutumin shine ainihin wannan bidiyon ina kuka like ni wannan bidiyon Allah ya sani ban yi shi bane don tada mutane hankali ban yi shi bane don wani abu kawai dai abin da yake zuciyata ne na amayo da shi lokacin saboda gani nake kamar mun hudu muka sha sauran ban san me zai faru da su ba saboda lokacin aka mun waya aka ce mu an dauki yan Tanzania gwamnati ta dauke su yan Malawi mun gansu a bakin border kowa sai yan Najeriya ne kawai suke nan a um, Khartoum su kaɗai ne yau su kira su ce ba abinci gobe ba ruwa asibiti duk dai gari ya hargitse kuma a hanyar mu tahowa mun ga sojoji da yawa suna komawa cikin kartum so duk hayaniyar da muka sha a kartum da harbi da me da me mu kamar mun samu 30% ne saboda farkon yakin muka gudu bakin boda su kuma wa'ancan fa trauman abin psychological trauma din kadai ya ishe su abin da ya sa ni kuka kenan so da na yi bidiyon na yi postin din shi lokacin ma za a ɗauke network da kyanar na samu network na yi postin din shi bayan na yi postin din shi ban ma hau social media ba sai bayan mun zo ga labat wajen tsakar dare tukuna na social media kawai na ga bidiyon ya tafi viral wallahi ban san ya tafi viral ba mamman sai kira na take a waya na sai kira na yake a waya me ya faru ana turo musu bidiyo na ina kuka me ya faru sun san na taho hanyar boda amma na tada mutane hankali na ce ya na taho ina bakin boda wataƙila gobe ma zan bar Sudan amma like yan baya fa ba wai dan na taho ba su kuma yan baya fa kawaye na ne ta muka karatu like abokanai na ne da yan uwana in wani abu ya same su ni ma ya same ni to shine na hau social media na ga messages da yawa da yawa da masu zagi na da masu cewa na kyauta da masu alhini duk da kusan social media da take to washe gari Allah ya taimake mu bayan mun zo boda mun ga guri ya cika dama muna da visa mu ranar muka crossing border Ethiopia alhamdulillah muka yi crossing ethiopia muka hau bus za ta kai mu wani gari ana ce mai gunda. shi kuma ethiopia a hanya like garin is peaceful garin yana da kwanciyar hankali kawai dai a hanya checkpoint ɗinsu ya kai irin goma 'yan sanda ne sojoji ne yara da bindigu kuma ba sa jin turanci ba sa jin hausa ba sa jin larabci yaran suka iske jimin kuma ba ma jin wannan yaren amharic ba yaren ethiopia haka dai duk inda aka zo checkpoint sai sun sauka da kayan mu sun buɗe komai sun duba sai su tambaye muna da dala kuma mu gashi mun kullo da loli. mu sassaka su a jikinmu haka dai muna ta addu'a ba zan manta ba addu'a da muka rinka yi a hanya la ilaha illa anta muka ta yi a hanya wallahi sojojin abin tsoro ne da su amma ba abin da ya same mu haka muka zo gundar muka je hotel ummu wannan kawai mun san ikon Allah ne kan gida lafiya saboda daloli suke nema kuma muna da su amma suna jikin mu kawai da mun je mun musu addu'a sai su ce mu wuce mun dan musu murmushi sai mu wuce to a haka muka je gunda muka yi kwana biyu a wani hotel washe gari muka tafi Addis Ababa babban birni kenan muka hau jirgi muka taho Kano ranar Alhamis mun yi kusan kwanaki takwas a hanya to by then wannan lokacin su kuma an riga an fara process din kawo kwaso 'yan Najeriya daga ƙasar Sudan video na je viral mutane suna reaching out comments ta gani an fara kawo ɗauki matsalar mu kuma 'yan Najeriya muna da yawa akwai mutanen da suke aiki akwai mutanen da suke students suna da yawa akwai mutanen da kaman zan ce takaru sun daɗe da zuwa ƙasar Sudan sun hayayyafa amma dai su ɗin ma 'yan Najeriya ne wasu ba su da passport duk dai abin ya yi yawa to wannan shi ne a takaice yadda na fito da ƙasar Sudan da ana yaƙi. Gaskiya ina tunanin ya taimaka tsakani ga Allah ya taimaka ni kaga na sa kai na cikin hatsari dan yanzu haka bana iya fita gida sai da face dole sai da yayana saboda ban san waye waye ba mutane sun san ni kuma ni ba haka na so ba ni dama ina da ina da social media ina TikTok na san mutane sun sani amma abin bidiyon ya kusa 1 million views kuma kuka nake yi ba wani abu abin kirki bane ka gane irin it was my most like how should I say I was vulnerable like I was very weak a bidiyon ka gane so mutane za su iya amfani da bidiyon su cutar da ni wasu za su iya an zazzage ni sosai har daina hawa social media ne ga yayana na shaida ne ya taimaka mutane amma shi abin da nake gani har yau babana yana cewa yana ce min voice of the voiceless ke like baba na yi ina ba wanda ya biya min kuɗi na bar Ethiopia na bar Sudan na bar Sudan na da gida ma zan iya kwanta an kashe ta in yi bacci amma na rinka bibiyan abin to alhamdulillah na san ba yi na bane kuma kaga na gama karatu ina tunanin kawai dama ka san komai yana da dalili wani lokaci ina tunani in ce maybe abin da yasa ban bar Sudan ba bayan na gama karatu maybe saboda Allah ya ajiye ni in yi wannan aikin ne haka nake tunani saboda na gama karatu har na siya tiket ina zan taho na tsaya karban certificate Yaya na zai iya karɓo mamaya ce tana ɗauko certificate ina na tsaya na fara processing ɗin masters ina suna ce mi dake result ina ya kyau jami'a suka ce za su iya bani um, scholarship full scholarship kyauta zan yi masters da sauransu abinda na tsaya bibiya kenan har aka fara yakin nan kuma Allah bai yi ba so alhamdulillah insha Allah ya taimaka a Sudan hmm. ina son Sudan ina son Sudan sosai mutanen kirki ne sosai sudan. amma gani nake yanzu kuma an wuce Sudan ka gane irin Sudan yaushe za ta dawo daidai inda su zana ta dawo daidai daidai daidai yadda take da zan iya koma ina son garin sosai ba zai wuce bidiyo na ni me nake da shi da zan taimaka wa mutane sai yauwa to bayan mun tafi kaga mu fa ko wallahi kawai Allah ya riga ya tsara mana abu kaga da aka shiga yakin nan farko mun riga farkon wata ne no karshen wata ne mun je mun shopping din kayan abinci mun siyo abinci mun siyo ruwa har gas muna da gas ji wanda bamu amfani da su ba to da muka bar Sudan muka bar kayan abincin mu kawuna yana can saboda kawuna kanin mama na uwa ɗaya uba ɗaya shi ma tare muke karatu mun yi mun yi da shi ya taho ya ki ya ce ai yakin ba serious bane zai dawo to da abin ya kace me babu abinci ba ruwa gidan mu saboda gidan mu ne opposite inda mutane yan yan kamar yan Najeriya aka ce su haɗu za a ɗauke su kawunmu ne ya rinka jigilan kayan abinci mu da sai mu yana kaiwa can su ruwa su abinci komai komai ya ce ko fis ɗaya bai bari ba so wannan I feel like mun taimakawa mutane kaga abu na da farko abu na biyu zan ce irin na yi amfani social media ina tsakani ga Allah Allah ya sani dan shi nai ba dan wani nai ba na taimakawa mutane kaga na sa duniya ta san halin da muke ciki sannan wasu za su ce min kwana biyu ba su ji dan uwansu ba ni zan je in nemo wani a Khartoum in tambi sunan shi a koma musu a ce lafiya kalau kaga gane irin abin so alhamdulillah daidai gwargwado zan ce Allah ya sa kowanne sa in shiga aljanna ko don abin da na yi riske life ina da iyaye na da sauransu saboda mama na ta ce min ta ɗau waya ya kai sau nawa sai kiranta ake an ga fauziya tana kuka ka gane irin abin so trauma na sa su a ciki da wayanda suke kusa da ni kaina alhamdulillah gaskiya ban yi da na sani ba faɗa ma gaskiya ban yi da na sani ko kaɗan ba saboda ni ina ina kallon abu on a positive mindset do zan ji ban ji daɗi ba a ce bidiyo na yayi viral ba wani bidiyon kirkiya bidiyon kuka ka gane ko yanzu kowa ya gani wannan mai kuka ce a TikTok wannan yan Sudan in ce kowa jiya na je kai ɗinki mata ta ce ni ko kamar na san ki <laughs> ɗana ya nuna min hoton bidiyon ki na kuka ka gane irin abun ban so wannan ba ban so popularity ɗin da na samu gani nake yafi ƙarfi na amma in aka duba on the bright side wannan bidiyon da na yi shi ya taimaka mutane da yawa alhamdulillah shi ya taimaka gwamnati ta gane abin da muke ciki kuma aka taimaka an kwaso yanzu an kwaso kowa kuma like the first point awareness ina ne ka gane in na so na bar Ethiopia na bar na bar Sudan kalas zan bar su a can ina ruwana amma dai I felt guilty I felt like kaman na bar su a can ni kuma na wuce ka gane so kuma ina da account ina a TikTok dama abin da ya kawo wannan zance na ce to ta za a yi mutane su san a halin da muke ciki mutane ba sani ba saboda zamu ce mutane ana faɗa muna sa a status wasu wai sai su ce wai a ƙarya muke actually shine abin da ya fara sawa na faɗi na bidiyon na gato ina da almost 60 70,000 followers a TikTok kafin yanzu na kusa 100 saboda wannan kisa da aka yi to me yasa ba zan yi use an account ina ba nuna mutane actually me yake faruwa an mun yi bidiyo a background sai na sai na like sai na kintaci lokacin da babu karin harbi saboda kar in takura mutane kar in tada mutane hankali do na san ban kyauta wasu ba wasu na dame su wasu na tada musu hankali amma dai a kalli abin on a positive mindset bidiyon nan da na shi ya taimaka mutane da suka taho kusan mutum dubu biyar alhamdulillah i think kuma last last gwamnati ta ji ta kai ɗauki mutane da yawa sun dawo kowa ya dawo gida yanzu alhamdulillah ni gani nake kaga ilimi in an gyara ilimi komai zai gyaru komai zai gyaru like um, ya zan ce system ɗin ilimin mu na Nigeria is, is bad it's poor I'm sorry kaga inda ni kaga ni kafin tafi ƙasar Sudan wallahi nayi nayi sau biyu ina yin jam na je biyu ke su bani dentistry sun ki ni kuma abin da nake so kenan ina so in zama likitan hakori tun ina yarinya haka yake to na ga in dai ina so in zama likitan hakori dole sai na bar Najeriya jam ina yayi na je sun ki su bani na jam ina yayi na je sun ki su bani to kaga mutane za su tafi gashi ai ta strike da sauransu like inda za a gyara system din ilimin nan komai duk wannan matsalolin ba za a same su ba ka gane ni so ilimi is very very important duk wani sace-sace da sauransu saboda ba a bawa ilimi mahimmanci sosai ba especially a northern heart of Nigeria haga sannan kuma al'umma kowa in ya samu dama ya using ɗin daman shi kamar kaga social media kamar mutanen da suke TikTok ba wai kawai mu ta using ɗin shi anyhow ba in mun gan shi platform ne wanda za ka iya canjin rayuwar mutane da yawa ni kaga yanzu account ne biyu ne da ni ina da account ina personal diary ina like shine nake ta surutu da sauransu ina da account ina shi kuma da na dedicating na harkan haƙori ne ina fatakar da mutane akan harkar haƙori da harshen Hausa saboda ni bahaushiya ce kuma I'm so proud of it ni Bahaushiya ce ina so in taimaka wa mutane na ta wannan bangaren so duk wanda ya samu dama ko yaya ne TikTok ne kake da followers a'a kuɗi ne da kai a'a almuhim ka san yadda zaka ka taimaka wa society ɗinka ta wannan gurin ita gwamnati ta karfafa harkan ilimi a daina zuwa strike ka gane so shine sannan kuma da Allah wata roƙo again yanzu kaga mutane sun dawo da Khartoum yaƙi ne ya fito da mu da Khartoum mutane da yawa sun dawo ba su da transcript ba su ma san taya za su ɗaura karatun su ba kuma muna da yawa mun kusa 5000 people ni yanzu ina da kanwata da mata yayana 40 years suke na shekara ɗaya su gama jami'a amma ba su da transcript so ta yaya za su karasa karatun nan kaga dole sai gwamnati ta dan sa hannu in suna so su fita waje ne in suna so su yi a Najeriya ne dole sai gwamnati ta dan musu special arrangement haka amma dai mun gode last last dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu sun ji mu kuma sun kwaso kowa ko alhamdulillah wallahi mun gode mun gode sosai amma dai yanzu wannan shine request ɗinmu